Hello? Hello? Why ke magana? Ba mu Yusuf nake ji ba? Okay, yes. Hassan ne? Eh. Lise. <laughs> Wai, me ya faru ne ne? Yau wajen wata uku kenan ko ma hudu. Baka taɓa yin waya ba ko da gida ma ka ji ya buke ciki a lafiya ka san sha'anin business din na amfani zama wuri guda wani lokaci in kai nan dawo in kai nan dawo ina so ka saurare da kyau ka ji abin da zan gaya maka a ah, wallahi mun samu matsala ne a kamfani eh? matsala mun wasu kuɗi ne masu yawan gaske suka bata in fact ah, don gaskiya ina da can kuɗin sun kai kusan miliyan talatin ba sense to mu biyar ne a kamfani kuma gaskiya sai na fahimci ana nema a dora maganan ma kusan eh, ina daga cikin wa'inda muka ci wannan kuɗi ni kuma gaskiya fi sabi lai ban san komai akan wannan magana ba yanzu tsawon wa'annan shekarun da kai haba abin da ya daɗi to gaskiya abin ya kona min rai kwarai da gaske shi sa ba nake ta kokarin kawai in bar kamfani gaba ɗaya da aiki yes so ina so zan dawo gida ta haka abin da nake so da kai a ina so ka shirya ku gyara boys quarters nan so a cikin boys quarters ne ku ke ba kowa to to abin da nake so za ka shirya gurin saboda haka in na zo zan zauna a cikin gida ko za ku koma gas ta sun ku ci gaba da zama ye in tashi daga nan koma can boys quarters eh yaushe ne za ka zo ina ganin zan zo nan da nan da jibi las bayan kwana biyu kenan ko to a na uku zan zo to shi kenan sai ka zo so ka gaida min iyalin naka eh na gode ka gaida musu sai na zo Allahu Allah muke roƙo maza da mata, Allah shi ne ke bai komai ban ne aha da walaki ka gaya mu abin da ke damu ka dan Allah wata abin da ya faru Hadiza, hmm. kin san shi yayana hmm. injiniya Hassan hmm. to yana da wani dan matsala a ma'aikatarsa to shine yau mun waya cewa lalle zai zo hmm. saboda haka mu kwashi kayan mu mu koma boys quarters me mu koma boys quarters shi abin da su, kin san kin da yana ne to yanzu zan yi aha haba duk gari duk unguwa sun san cewa nan muna takama gidanmu ne kawai kuma sai a waye gari a ce za mu koma wani boys quarters cewa lalle mu tattara kayan mu mu zama-zama tashi mu koma boys quarters zai dawo nan kuma kin ga da yadda sauran mutanen gari gaba ɗaya anguwan nan suka fahimci cewa wannan gidan kamar namu to na rasa yadda zan yi ya fi ce ka rasa abin za ka kana da abin yi to me zan yi da za ka ce mu me za ka yi kamar yaya ko da ki na san wanka ne amma kuma ai dole ka tashi tsaye dan ba zai yi ba a ce duk uwa sun san cewa mu nan gidan mu ne sana a ce mu kuma ba zai yi wani ba zai yi ba wallahi kunya za ka yi gidan kunya zai baka wani abun kunya ne ka san abin da za ka yi ka tashi gaskiya ba ku na san abin da zai ka su ne ku ba ke magana a a a a iya <laughs> tun injiniya ya gajiya madalla ya kwana biyu madalla yaya ya tafi lagos din a dama mun yi da shi cewa zai tafi lagos zai tafi lagos din zai gaya mu to ba ka cikin kin gaba sai kuma ya tafi okay eto ba da mu in ya dawo za mu haddace shi Allah ya yarda eh eh gaskiya ne okay to yaya a'a nowa suna tana tana ciki eh a shi ma nasu yana nan ba su da ke makarantar ba tukuna eh ya zainab ok eh ta tabba garanta ok to ba damuwa in na samu lokaci in dai hannu ya mashi waya din to Allah zan isar da sakon gaisuwar eh eh a ah, ba wani abu in dai nayi waya din kin san Lagos kamar da kika ci tana da wani sha'ani haka ne amma in nayi har muka sadu da shi zan isa da sakon gaiso eh to shikenan to shikenan <laughs> eh na gode okay to ba da la manya aljanu sannan kai dan adam ka shigo min haka ƙarya kake yi ƙarya kake yi wani mala wani mala ina shugaban sarakunan ya sannan ka ce min malam to to eh <laughs> madalla kai dan adam an gaya mun abin da ke tafa da kai amma an ce aljanu daban ku yan adam daban muke tsakanin gaskiya ne muna tare da ku muna tare da su gaya mana me ke tafa da kai duk da mun sani duk da mun sani faɗi miji malam abin da nake tafi da shi ina da ɗan malam tuba nake sarkin bokaye kira ni sarki ko ka fita sarki yawwa sarki abin da ke tafi da ni dan uwana ne ya ɗauki gida ya bani ina zaune a ciki wannan gidan shekara da shekaru duk mutanen anguwan nan sun san cewa wannan gida na wani to sai ya samu matsala a ma'aikatansu shi ne ya dawo ya ce mu tashi a gidan yanzu mun yi da shi cewa gobe zai zo ya zauna a gidan watan mu mu tashi ni kuma gaskiya ba ni so in tashi saboda kowa ya san cewa wannan gida na wani shi ne nake neman taimako sarki kuma abin da nake so sarki mutum na dan adam an nuna mashi a cikin ruwan nan kai ba ne kai karya kake ba ido ba ko hanci ko baki ba dai ga dan adam ba sai dai mu ga dan adam aljanu sun kawo mana na ji ka me kake so a mai gida ya tabbata naka shine muke so watan <laughs> sarki abinda nake so a yi hakuri sai in ƙara sai in ninka sai in ba da dubu biyu kai yi magana ko ka bata bata ba ka yanzu ba da dubu hudu a taimaka <laughs> a sai kana son aiki da gamawa za a yi haka ƙasar nan an gama aiki ka za ka ga aiki ya cika za ka ga aiki ya cikawa wani irin moto yake shiga ah, mai ruwan toka to ka ce da yaro eh, da mata da mata da karamin yaro dan karami sosai eh yana da dan tsayi dai karam zai kai shekara goma gobe ka ce gobe da rana ko da safe da safe <laughs> na tambaye ka ne duk sun gaya min kuma tabbata safe za su iso mu kuma za mu maganin abin ta shiga tafi <laughs> in ka ji labari maza ka dawo ka shaida min <laughs> an karfa eh, an karfa Allahu Allah muke roƙo maza da mata Allah shi ne yake baiwa maza da mata cuta ba ta sawa amanan kai ka kasaita ha dogaro da Allah ke sawa a daji. gani to kin ga irin abubuwan da suka faru kuma kamar da kika sani gobe ne bikin san zamu tashi gobe ne mana dama na gaya muke ai shi kwana uku kawai suka bayar kuma gobe ne ranar da ya kamata mu tafi amma abinda kamfanin nan za su saka maka da shi kenan ba ku yi rayuwa ce ai abinda nake so da ke tabbata dai kin fara shirye dukkanin abubuwan da ya kamata ki ba hmm? duk kayayyaki ki fara ki fakin nasu yadda ya kamata dama na riga na gama shirya na wani da naki da nashi duke shirya su yadda ya kamata hmm? to ba komai za a yi amma ba komai Allah ya san daidai gaskiya ne so yanzu abin da kike shirya ki ci gaba da ganin shirya da abin da ya kamata rayuwa ce jama'a mu gane halina maƙi mu gane ya kwashe gajen yaro don ya tara dukiya ba shi boka boka boka boka boka boka zaki zaki boka boka ya gari ah, komai zanzan ah, komai zanzan boka akwai labari ne ba kaɗan ba A buɗe kunne ka akwai wani aiki da nake so za mu yi kana ji na jin ka boka Allah ke kisa ba mu ba eh. amma mu ma muna da hanya muna da hanya saboda a ci abinci a ci abinci boka <laughs> to shi ne nake so kaji na jin ka boka wannan abu eh. wani mutum ne abin da nake so eh. ka samu duk dabaran da zaka yi ai ta kare an ce motar nan ta yi hadari sun ta kare ta kare ta kare ta kare ta kare boka <laughs> ta kare kuma abin da na saba baka din nan eh. gane to abin da nake so motan mai ruwan toka-toka ne an gama kawai kuma akwai direban shine mijin akwai wata mata a ciki mata gama na gama akwai ɗan ta tsitsin yaro a cikin gama kawai akwai san yadda za a yi a karsu a karsu an gama kawai an gama kawai <laughs> zaki rawa zaki eh, rawa boka boka anosi yanzu shi ga don sha ke eh, tofi sha ka bere ni ta hannun jiwa sha ke ya sa a yi ka sai alhaji kare tofi kawai ina yi wasa da kai nan gida daɗi yanzu shi ga don ka tofi eh, ya to ana so ana fata mu kai mantuwa ko to komai no ba abin da kika ba ana ku shiga shiga mota oga ga shi dai shaka to shi shaka ba ko de ko min mun se mo de ke kulukulu ka no ba ni emo la o de sa ka no su mbe se ni ko o mbe ku ka ne sa ka ba ni ba to amo ọ̀gá saki dawo saki paṣẹ ni dogi de kekere ni kana transfer sai eh, dai eh, ba wani duk abin da dai aka shirya zaka ji wani abu sha Allah eh, mun zala ka yi musa musa wa dai ta kawo kai kano da kirikiri ko dai ta kawo bai je ni ko alan ba je ni ko dai kalala je kasi kuma ke ko dai ta kawo kila ibaka ko dawa miyo me kuka ba ko me ba ko me beri bude ko ba moka aliga no de sa motaka aliga no de sa yaro ka aliga no de sa no si ya to fi o de sa ka wo ku mo eh eh eh dunio dunio no no sengi no sengi siteno ala ka wa alberta wallahi bin kin kina ba da sha'awa kwarai assalamu alaikum kuma mutane sun yi salamu alaikum alaikum salam wane ne bako ne shigo mana assalamu alaikum

da aka bincika aka cewa ku hakuri ku hakuri Allah ya so ku hakuri da wannan haka Allah ya ku hakuri dole su da aka duba aka musulmi ne aka jana'i su yanzu an yi jana'i an yi jana'i su a can ƙauyen a can ƙauyen shi ne baba na da unguwa ce to wannan yaro a zo a bincika ga gidan iyayensa. a sanar da baba Allah shike nan. Kuma Allah ya zama sama injiniya Allah ya Ko kuma Allah ya saka muku da biyu. Amin. Allah ya gansu. Ai ban ga ba ga mu je can. Gari ko da kabarin sosai.

injiniya ba yanzu ka zo mara kenan ba uwa ba uba ba ya kwashe ɗan uwansa don fayan sami gida na dawo yaya abin dai? hajji na riga an gama jana'iza an gama komi mutanen kawai sun ligunansu da na ita matan da na shi yayana kai ah, don Allah ka daina a wannan kai an dala kawai tun da riga su to da an basu da wani mugun rauni ne kuma suna ta wahala kai ba ka huta ba su ba huta ba har mutuwa shi ne kawai fa ne. da na haba inji na haka ya ci mama anan Allah ya rasu wasu Allah ya ji kansu wani abu ban mamaki sai mutum ba a bakin komai yake ba ka Allah ya ji kansu ya rahamshe su shekaran jiya ka gibanci to yanzu ka san abin yi ko ni ni ai kowa da ko ya da ni wallahi yi kaza Allah ko ai ba sai ce mace ne ba ai da mun saba ni ai ni din nan da yake gani ai ke ma kai ke riga kin san shawaran da kika bayar ba za ta faɗi banza ba Allahu akbar ba za ta faɗi ba <laughs> ina kasa barci na je eh ina zuwa can wurin mutanen nan mm. bayan mun gama komi na fashe da kuka majina hanci bibiyu <laughs> in na dawo sai da na dawo na kama mota na shiga eh, na ce kai wani lokaci duniya duniya duk wanda yake nema ya ga bayan ka to gara ka ga bayan shi da yanzu mun tashi kaya ai wa'annan kayayyakin da yanzu mutane sun fara su ni ga kawaye na ma za a kyara sai je gidan su wance ki karɓo min kaza ko ki ce mata kaza sai to yanzu a zo an kwashe kashi to a ce ba gidan su ba ne kun ya kasan mata da gulma sai a ga su wance akwai kwata <laughs> to na a ga yan mata sai kika suna aikowa da Allah din a ga kwaf sai a rika aikowa ce je kaurin Anas Anas wai ina so in tambaye ku matso matso matso wai me ya faru ne tsaka na hatsarin da ya faru ya aka yi muna tafiya sai wani ya wuzo wani abu sai ya tara ya fashe shi ne motar ke jawo kan titi sannu ka to je ka abinka Thank you. lallai ko kayi kokari ashe ban biya kudin banza ba ashe ko kaya ya yi kokari yanzu haka irin aljanun nan ne ya tura su suke wannan aiki kai amma na gode wa boka categoria kokarin ne sarkin aljannu ne yayin min sako ban baka labari ba shekaran da ci suke shekaran baɗi kasa ba wai gana takalman gawawaki ne wanda na kankar su kai ma an ka zo a karka sai a karka na su ba na ina na kodi na kodi na kodi yana godiya yana godiya yana godiya yana godiya A a zanen yana godiya yana godiya an a gaishe ka to na gode ni ma ina an sawa an sama albarka aljanu <laughs> an sama albarka aljanu yawa an sa maka ba tare da kai to duk mutum ya barka to eh. na gode duk mutum ya barka na gode yawa a huta lafiya a huta lafiya a huta lafiya <laughs> ya ya gode na gode na iya fita ko ba da da da to to to ka fita hankali saka hankali akwai dan fit saka hankali saka hankali kai. yau na ga aradu wallahi da kashi na buci wannan mutum da gani alamun boko ta yaya na ce ina amfani da aljanu sakari ka yadda ni ba na kashe mutum Allah ke kashe ba Allah ke rayawa muna na dawo inda ne kawai mu ci abinci wallahi abinci kawai ne nema amma dan adam akwai zakari ta yaya a ce mutum dan uwanka ciki ɗaya ka kashe shi har kuma kana munna kai a duniyar nan mugaye sun yawa wallahi makiya makiya a hankali da su ba ni dai akwai motoci da yawa kuma akwai mutane mutum biyu mutum uku mata da miji da yaro a mota da yawa ni dai ba ni na kashe su ba dama Allah ke yi ni jami a kawai <laughs> Allah ji kan murtala, la Allah gafarta mu mursala <laughs> ka sai dai zaki ya dai gane abin da ake so ya yi ya kuma aiwata to ban da ma jahilci motoci da yawa mai ruwan eh, abin nan da yawa yan ma yara da ba ce da wani ne duk da yawa kai zaki kai mun kokari zaki kai mun kokari kudi kudi tsakanin dan adam da kudi tsakanin dan adam da kudi Allahu Allah muke roƙo maza da mata Allahu Allah muke roƙo tun jiya da gaya miki tun jiya da zanen ke nake gidan jirgin sama ba shakka tun jiya da gaya. bari a kawo wani abu sa'a ba da labari ba dan wani abu sa alhaji tun jiya da sai tikiti aka yi ta gwagwarmaya har aka kai da daga ba su ana ce kai ai ka san cewa wani ku ka dalili ne alhaji ai abin da ya sanya saboda yanzu mota abin tsoro ce ka gane ai yanzu magana masu mota da a cikin wata mota an fuka sun yi sun turi cikowa ba eh. saboda cikowa ai shi ya sanya ai bismillah saboda cikowa alhaji shi ya sa na dawo da safe mm. in faɗa miki aka sake sabon lambi. mutane an cika an cika jirgi na hudu da kyar muka samu wanda bai so da an tun da an so lahiya alhamdulillah ah, mm, eh. eh. ya labarin lafiya lau waya ya kuma tambaye ka na ce kana Legas baka dawo ba. Wa ya sake maya koko ya zo? A'a yawo waya dai. Tun da ya waya Bai sake zuwa ba. Oh, tun wannan zuwa dai da ya kana na. amma lafiya lau a to alhamdulillah abin da za a yi eh. ni kun Allah ya kai mu yau kin gane shi eh. da na bishi cikin da yamma na ko da dare ko abin da yi gobe da sassafe zai tashi yi ku to yana gari ba gari ko ya shi in ji mai ne Dama ne fiye da kallafa a rinatsa zai nemi eh na gano dubin kowa cewa yake yi tsarin dukiya shi ne kowa ke sanyi ko halal ko hadam dukiya su zai shigi ba tunani ina na shira dukiya ta yi

shine nan da rai yaushe aka haka tun ya daidai moto ne? eh ah. Thank you.

ashe kin ji al'amarin duniya wuya gare shi mutanen mu mutanen banza ke tsakanin mu da mutumin na ce yawa ya rasu mata uku faɗa mana dan Allah hankali na ya kwanta me ya faru mutum ne ba wane ne kuma Hassan hasan wani hasan ke na injiniya Hassan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Alhaji ya rasu har da ita ma matan suka ana rubuta lahi wa ina su duka ina ana tsaji shine kadai Allah ya bari yanzu kan injiniya da matan nan tashi kamar jago mm. oh la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne anna alhaj wannan yanzu ba wani abin da ba wani abin da ya wuce yanzu kawai gobe in Allah ya tashi mu shirya mu kama hanya mu tafi lafiya mu je wurin yan uwan shi da zai yi shi da zai tafiya kuma inda hali suna mana wannan yaro na amana anas Allah ya السلام عليكم ina wuri a shaka wani abu kuma ni ka san ba ni labari ina can kwatano ina dawowa aka ce a ya su a injiniya injiniya zan aka ce injiniya zan ya su. suna cikin tafiya a mota da shi da matan sai hmm. ta ya fashe musu lokacin da ta ya fashe musu sai suka fada cikin daji kawai sai suka buge daji ta ce nan suka mutu ko shura ba su ba sai shi yaron ne da ke ciki oh. bai rasu ba ai wani abin ma abin ma eh, al'ajab hmm. lokacin da hadarin nan ya faru ba jin akwai mutanen ƙauye mutanen karkara waɗanda suka ga lokacin da haɗarin ya faru suka zo a guje su ne fa suka ƙofa kofa aka fito da wannan yaro anan ba jin haka ba shi ma ana ɗin yunwa ne da kashi ne zan koma jiya dan karasa wadda ta yi kuma an kwana biyu na Allah kara Allah gafata Allah ba da karfin zuciyan eh, wannan rasuwa da ai ba shi kadai bane ba kuka ba wannan ba wallahi ne ya zuwa dan mutumin kirki alaikum

alhaji zakar rabona da gida wata nan ina iko ya sha yin waya gida wurin hajiya ba a same ba a same da alayi ba amma ya same sun gasa ce mai gidan na kusa ni kuma na can to wannan zuwa da na yi abin da ya bada mamaki na zo ita kanta ba san magana da su wannan sai na ce anya na kwana biyu ban ga ban ga na bari tashi jin ta na je gidan da yake aka ce mun ai ya bar aikin kamfani ya ce ai na san zai bar aikin kamfani yana nan a nan gida aka ce ai ya bar nan gidan to sai na ga mai gadin kaman kaman dai yana da koyon wani abin kai me ya faru ne sai daga ya fara kuka in ce ai injiniya sun ya rasu ce yau shi aka yaka ya ce wa hadarin mota na dawo gaya mai ɗaki na ita ma ta ta yi shi sani abin ya bani tsoro magana ta ta ƙarshe da shi da ya bugo waya yana tambayar ka mm-hmm. yana tambayar alhaji na ce mashi yanzu na ran da alhaji ya koma Legas ran na hakan ya waya na ce mashi yanzu nan ba daɗewa duk bai fi minti talatin da ya koma Legas ba ya ce zai iyakacin ƙoƙari shi ya buga waya ya ga ya same shi a Legas shi ke nan ko baya ga wannan babu da wani labari yanzu ina anan anan tana ciki yana ciki ita ma matanka tana ciki eh duk suna ciki bari ba. ba Allah an kinga shi turo mana shi ma mu shiga mm. ai wannan abu ya bani tsoro watan alhaji hakarin nan ya ta ni kwarai da tafiya ba yake akan motarsa sai ta ya fashe dan sai mota ta kada sai je su samu ice ya guda da shi da matan gaba ɗaya suka mutu sai shi karamin yaron ne shi ana ta ana ga abin Allah wato gani na Allah da ake tawa baya bari wani dan wani gani na da hakan na karshe ya zo ya gaishe ya ya ina wani gida da zo nan zo sannu kaji ba baka dai kai baka ji ciwo ba ko to Allah ya ji kansu da gafara kuma Allah shi raya ka Allah shi maka albarka Allah shi maka albarka don Allah don annabi yanzu yanzu yanzu ya za a yi shi za a ba shi tafi da shi ne koko alhaji wata abinda muka shirya to ga babban yayan mu mun zauna mun yi shawara mun ga tun da shi yayana shi ke da wannan gidan to kamata ya yi wannan yaro mu zauna da shi dan kudin da ake samu na haya na kofar gida da ko ina duk inda yake sai mu tattara mu je fiye da tarbiyyar wannan yaro a biya mishi kudin makaranta a biya mishi kudin makaranta duk abin da yake so mu mishi mu ga ya samu tarbiyya na gari to shawaran da muka yi kenan da bishi shi uban yayan ubangiji Allah shi ba ku ladan wannan shi ko Allah ya ji ganci Allah ran Allah ya ba mu ladan shi ubangiji Allah Allah Allah ya ba ku kafaran kasan wannan Allah ta a ta kunya duna sai yaro ka shi to kawo talati goma ga annabi Allah ji kan malam Hassan Allah kai haske kabarin sa duk kuma daukacin musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji su gafarta mu mu kuma ta mu in ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani alhamdulillah kama da ubansa kenan yadda baban ke cin abinci kai ma dai ga kanan bi <laughs> ƙarya ka ba da ba zauna na kafin da dukkanin canjin da ka samu ko kuma magana makaranta idan mu koma can inda za mu je ka ko ba wani insha Allah ko yes ba wani magana makaranta eh ai shi nake maka bayani yanzu idan muka je can ka ji ko zan yi kwanin cin zamu kama makaranta mai kyau ita ma dai irin wacce kake zuwa ce ana hmm? sannan kuma ni dai abin da ke so ka ci gaba da kokarin karatu yadda ya kamata idan muka je zan canza ma makaranta zan saya maka duk abin da ya kamata kana ji daga nan har ma ka je university ka dai duk zan ci gaba da kula da kayan da ya kamata kamar da zama alƙawari ko da mi taimaki da Allah haɗa da wani la ila masu wata sun san ko ni ne wanka ni da kai waye a gaban ne wai zaki wanki ko ba ni za ka ba wanki ba zan yi din ba zan fada da hajiya ba ka ga amma kawuya ma ba hajiya ba ba zan yi ba in za ka wanki na kai wanki ba zan yi ba na ga maka ba zan yi ba ka ga maka wuya ma gaba ɗaya ga shi nan kwashi kai nake zuwa ka an zubar ka ji kawai yaro zo kai ni sa ka riyo zo zo ba zan kwashi ba ila lafiya ka ka zan

mun kawai ka sake mun ya ka da miki waki na shine kake kake kake ka da miki wuya riga iya kai awa kuma da ba za ka miki waki ba kun ka jime shi fa saboda Allah wasu to in ka jime shi ba da ka jime shi wani ne wani ba ta kana maza ka wanke shi ba na so ka kana nan wurin ba tsi ba ka miki waki ba ba zai miki wanki ni ne ka zo zai muku wanki baka ji da kyau ba ba ni ba zan yi wankin ba wallahi ba zan yi ba kuma ya zo ya iske wani kake ta ne ne ka kana sha ga makawiya ko za ka ya musu wanda ka ce makawuya ma ni ma ni ma wannan abu ya ishe ni wallahi wallahi Allah Allah me nayi maka ne kamar da jimala ya saboda Allah saboda annabi mu je mu zauna a kwari kuma ɗaya wanki ko ya ki Allah kuma alhaji son wani lokaci mun san cewa eh wannan ya rabu to amma wani lokaci ya kamata ne in ya zo kin yi bayani to sai fa abin shi wai a ce wai mansur ya ce ana wanke min kayan nan shi ke nan ka tsara kanka da shi kuma in bada ma kun to in bai man yasu ba me zai ka gane mun fa saboda Allah ni wani abu ya ban mamaki wallahi भी है na dama ka shi kaɗa wallahi ka shi kaɗa ka kuma yadda ya kamata a yi ka zama ɗan halar yanzu yi suhu idan kana da kunya kana da hankali a ce wai yau an wayi gari kai ne za ka kori alan kai za ka kori alan to a kan me ka kore shi a kan me ka kore shi ina ce kai ne muka yi alkawari da kai a lokacin da mahaifinsa ya mutu a kai ne za ka ce mashi wai anan take gaya wa anan wai ya fita ya bar wannan gida ya fita ya bar wannan gida yusufu ka ko sa abin da kake kana ko da hankali ka mallaki hankalinka to yaya wannan arziki da kake gani mugu mutum mugun yaro ne kake ganin shi da abin da na yi da abin da ban yi ba shine ya zo ce gaya maka ta yaya za a yi kamar anas ina bakin kokari na na biya mashi kudin firamare na biya mashi kudin sakandare bai san yadda nake yi samu kudin nan ba shi ne bannan abinci duk kayayyakin da na sayi mishi saboda ta da mugunta sai ya lalatar da su na samu makarantar farko kace sai na samu na biyu da zo na samu na biyun ka ce sai na samu na uku to da na samu na uku ne yanzu ka ce ba za ka biya ba to ya ka gani manya muna magana saboda rashin kunya ya sa mana bacci wannan rashin kunya bane duk abin da babba yake yi tun yaro bai ganewa in yaro ya zo ya fara ganewa dole yaro ya fara turewa ya fara gaya maka magana duk wannan abubuwan kai ka ja shi da baka nuna bambanci a tsakaninsu ba ai da wa'annan abubuwa ba su fito haka ba yaro ya samu makaranta na farko ya za maka takarda ka ke kashe kasa ka ce ba za ka biya mace kuɗin makaranta ba ba kai zai je makaranta ba ya samu na biyu ka ce baka yadda ba ya samu na uku ka ce baka yadda ba ka yi adalci ka yi adalci to yaya abin da nake so in gaya maka wannan duk magana da yake faɗa ƙarya ne kuma wallahi wallahi ni a yanzu na gaji yaro na ma kai shi ban kai shi university ba tare suka gama makaranta shi ga yaran ka an to ai masu ya faɗi so uku ni kuma da na ci so uku kuma na nemi a kai ne wallahi wallahi yusuf ka tsaya ma gaskiya da rikon amana ai ɗan da ka haifa a cikinka ya faɗi jarabawa ɗaya ɗaya ɗaya har so uku ba shi zai sa laifin ɗanka kuma ya shafi anas ba ai da anas da ɗanka duk da ne yau idan kai ma allah ya karɓi ranka da anas ɗin da naka ɗan duk zai iya haɗawa wani ya rike su duk ƴaƴanka ne duk kuma ɗaya ne a gare ka saboda haka abin da nake so da kai abin da dama ya dawo ya kawo ni wannan al'ada da ka ɗauka na ƙiyayya na rashin mutunci ba namu ba ne. kuma ina tabbatar maka wallahi wannan ƙiyayya da kake son ka nuna idan gatunci kake nuna ma ɗanka in gatunci kake nuna ma ɗanka wallahi ba za shi ko ina ba wannan kuma da kake azama eh, baka hanzuka kake sa mu kiyayya dan saboda Allah ya karbi ran ubansa injiniya Hassan to in Allah ya ji shi ne za ka ga ya zama wani abu wallahi in Allah ya ji shi ne za ka ga ya zama wani abu ni dai yayi Allah inda dai gida na wani idan ba za ka rika gida dai gida na wani to ita ce ba kuma tun da na biya mishi kuɗin makaranta ba ɗaya ba biyu ba uku ba tun daga firamare har sakandare kai ma inda daɗi ka je ka ɗauke shi ka ya ƙarasa a wurinka. Yusuf ni kake gaya ma haka ni da yawa za ka dubi tsaban ido na kana gaya min cewa wannan gidan naka ne ya ma tashi ba ka waje ka yi hauka ne ba ka da hankali ba ka san abin da kake faɗa ba to wannan gida ba gidanka ba ne gidan uban shi ne gidan injiniya hasan ne wannan gida ne na wani to saboda haka ba wanda isa ya ja da wannan gidan ni kake gaya wa haka ba wanda ya fi da kai a kan wannan maganar wannan gida ko har a kan ido na kake nuna kiyayyanka a sanani akan anas anas tun da wanda ya ba mutunci a ciki to shiga gida ka kawai ka tafi inda za ka me kake nufi ya kwashe ka ya kwashe ka ya je ina ya bi ka ka tafi ka kore shi da nan gidan kenan ko. shi ke nan dawo ya dai tabbata da ya kai makiyin anas ne ba ma makiyin anas ba mu kan makiyi ni makiyina ne ni ka zo makiyina a yau tunda baka dara ni ba baka san cewa ni babban mu bane a gaba na kake koran anas ba damuwa ka kori anas gaskiya za ka bayyana ni kuma zan je ci gaba da rike anas kai kuma ka ci gaba da wannan biki ka ci gaba da shi wallahi layi gaskiya za ta bayyana ko kunya ba ka ji tsohon tsohon da kai tsohon tsohon da kai a cewa kana har yanzu kana shan taba har yanzu kana shan taba da ji ka da kamar kan balala ne kake saboda wannan shan taba ta iska duk yi baki a haka za ka kare da wannan shaye-shayen taba wallahi a haka za ka kare tsoha ba ce amfani ba wallahi tsoha ba ce amfani ba kai ba kanka faɗa wanda yake da babban yaro babban saurayi yana shan taba tun ana wuce in Allah ya ji Allah zai raya mana dai ba ko za mu yi kunya ba kai dai kai ka kunya ko kai za ka bar gidan nan ni na ki ne je can in gaya miki wata magana kai gaskiya kina da kyau yan mata gaskiya baiwar Allah ba wani abu bane yasa na kirawo ki nan mu gana kin gane ko daga gani na kin san ni ba dan ba bane ba na haya da mashin wannan mashin da kike gani nawa ne kuma ni naki ne a'a kamar yaya ina ni fanna da miji tun da ba ka bi kudin ba na gode na ta zo zo mana zo zo zo dan Allah ki tsaya ina son ki kina so na hmm? to Allah ki dan Allah o duniya da bari, o me mas nambari sai ma kawai na ci tuwon bana na zama gardi na kada mai gari ओ याद नंबरी ओ me मस्त नंबरी kin da का इंडिया indiya के नी wannan mutum ga shi ta ayu anani mani mani mani mani mani mani sofa, sofa, enjoy for ka yi a hankula ka saboda ka san nan gidan miji na mutunci yana ce eh, amma ni yanzu mashin ɗinka nake so za ka ba to amma da Allah karki gaya masa kin gane ga mu kulli mashin mashin kike so eh. mashin dina to ba komai gashi ba komai to shikenan mashin dina kuma shi kenan. na ce mashin ina kuma shi kenan ya kake tunani ba ba komai ba ba ah, ba komai ba komai wa wallahi wai ai dan na baki ne nake miki bayani kai jama'a Sai ki turawa ne a ba kuma ina da karfi na gode Allah sarki to zo mana a ah, na ce ba ke za mu haɗu kuma haɗuwa eh wait, wait, wait. I like this girl because she's very slender. Wait, wait, wait. Wai wai wai. Wuya kwa ba daɗi, wuya kwa ba daɗi, ko da magani We have a bad daɗi.

kudi ni kan so ba ne ba zai yiwu ba ba yiwu ba ba ba a'a ba ba ba ba yiwu ba ba yiwu ba